Masu kishin ƙasa 'yan Najeriya mu zo mu bi shugaba Buhari. In za mu yi zaɓe to kada mu tafi mu kaɗai. Kowannen mu in zai je to ya zo da mutum hamsin gudunmuwarsa. In ka jefa ƙuri'a su masu zaɓe baba. mu ɗaya ne Buhari ya zo ya furta motsa da angin da muke ci musamman mu wanda muke wannan ihobi na borno na yobe da adamawa da sauransu sanin kowa ne akwai lokacin da ko sallah ma ba ma ke yi loudspeaker an kashe ba lai a yi magana a ce a yi taro ta'aziyya ma ba a yi ikon allah da sanadin bawan allah nan ya zama samu yanci kuma kowa ya san burin buhari ba wani abu ne talakawa ta suna nan a hannu an danne sai an ce ka tashi ka tashi an ce ka zauna ka zauna ba ka da yanci burin buhari shine talakawa su samu yanci shi yasa ya dukufa da ayyuka kamar su noma da sauransu ya hana sace-sace tun da aka yi najeriya ta samu aikin kanta shekara wajen hamsin da wani abu wata ran kunya muke a cewa ne ne shugaban kasanmu amma yanzu kai tsaye an ce ga shugaban kasan kana murna saboda mai gaskiya ne ga gaskiya ga ba sata ga kuma burinsa shine ya karfafa talakawa mu da aka yi wannan menene za mu yi mu tabbatar cewa wani abu ne ya daure to shine muka wannan tunani da tun da Allah ya sa zaɓe ya kusa shi ma kuma na talakawa ne to amma daga nan zuwa zaɓe mu a nan kuka yi kudirin cewa kowanne mu kowanne mu daga nan zuwa zaɓe ba zai zai zaɓe shi kaɗai ba aƙalla zai samu mutane hamsin wanda za su je su dangala buhari a ƙauyuka a kasuwanni a fatan cewa sauran garuruwa da ƙauyuka da ma'aikatu da makarantu da sauransu za su yi koyi da wannan abin da muke yi wato aikinmu shine tabbatar cewa masu jefa abu harkar suna nan amma kaga wani wata don saboda ma tafiya wajen zai mara wahala wani ma bai san ina ne abun ba to ni mu ne za mu zama mobilizers kuma muna fata wannan abin da jama'a za su gani a ƙasar nan ko ina a yi koyi da irin wannan abu kar ya tsaya a yobe kawai wannan kusurwa an yobe ne amma a yobe ma zai shiga a fitiskum ne gashuwa ne guru ne a nan ɗin ma unguwa unguwa ya zama akwai irin wa'annan ƙungiyoyi da wani to allah ubangiji ya ba mu nasara ni dai na yi alkawarin mutum hamsin ni na alkawari zan kawo ma bahari mutum hamsin ranar zaɓe insha Allah masu kishin ƙasa 'yan najeriya mu zo mu bi shugaba buhari in za mu yi zaɓe to kada mu tafi mu sun warsa in ka jefa ƙuri'a su masu zaɓi baba ni na zo da hamsin kai ka zo da hamsin ku ku zo da hamsin keki zo da hamsin wancan ya zo da hamsin ita ta zo da hamsin kuma cikinsa hamsin ɗin kowa ya zo da hamsin ƙuri'ar mu hamsin hamsin mu ninka hamsin shugaba buhari da hamsin kuma cikinsu hamsin kowa ya zo da hamsin za ka samu ƙuri'a ta hamsin sau hamsin in najeriya kira bai daya in za ku je zaɓe duka ku je da hamsin hamsin sau hamsin zaɓe buhari hamsin sau hamsin alhaji baba ba shi gashi da hamsin a cikinsa hamsin kowa ya zo da hamsin duka mu dangwala wa buhari ya kara zarcewa don mu samu gyara hamsin hamsin sau hamsin hamsin